الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد دام تاشي درسي نفس التندشي دعت كن كراتمنا ألفية, ألفية الحديث تإمام تإمام السيوطي يو أشرنغ وتنصفر هجرات دبودة ريهود أربعين دقاء kuma sha tara ga watan goma shekara ta dubu biyu da goma sha tara ta miladiya za mu tashi baiti na ɗari uku da da hudu ba hudu rabi'uha na'am bismillah alhamdulillah wa فيقول الناظم رحمه الله راجعها عندهم المناولة أن يعطي المحدث الكتاب له تلك تلي إعارة أو يبذره للشاهد العلم لكيما ينظره ثم يرده إليه وأذن في السورتين في رواية فدل نعم يتي رابعها الأنسو أي نهو وجوه التحمل إيه، وجوه التحمل وجوه فسكوكين رواية حديثي almunawala bayarwa eh, bayar da wato a marwi abinda za a ruwaito shine fassara munawala ɗin da cewa an yi yuti almuhaddithul kitabala. Shi ne almuhaddith ya bayar da littafi wanda yake nasa ya bayar da littafi lahu ga shi wanda zai ma din an yi yuti almuhaddithul kitaba lahu ailiman liman wato yarwi eh, lirawi mm. milkan ya ba shi ɗin halin kasancewar wannan bayar wadda ya yi kyauta ce ya mallaka masa tali i'aratun to abinda yake biyan abinda yake abinda yake sannan kuma aratun aro tali tana bin bayawa milki wato ya bashi littafin sai ce gashi na baka aro sai wayata daga gare ni aw yuhdira li shaykh dhil ilmi likai ma yanzura ko kuma shi tilmiz ɗalibi. ya halarto da littafin ya zuwa ga malaminsa ko malamin halin kasancewarsa halin malamin ya zamanto mai ilimi ne masani ne da cewa wannan hadis littafin ya kunshi hadisansa likai ma yanzura domin ya duba ya gani ya ruddahu ilaihi sannan ya dawo masa da shi ya ce to gashi wa azin kuma ya masa izini fi ne a cikin surorin nan guda biyu wanne ne surataini din aro da kuma ya bashi ya duba ya mayar masa amma kyauta baya bukatar izini domin baka da yayin izini ne na'am fi surataini fi riwayatin a cikin yin riwaya fadin ai fa'arif bi zalika ai ka san wannan mm. na'am rabi'uha na hudun ah, wato na hudunta wato na hudun fuskokin riwayar hadisi a wajen malaman hadisi ai mato al'ulama malamai shine almunawa mafi kyawun abin da ake kafa dalili akan cewa wannan hanya ce ingantacca wajen karbar hadisi shine hadisin abdullahi dan abbas annahu sallallahu ta'ala alaihi wa sallama cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ba'atha bi kitabihi ila kisra ya tura da littafin sa wasiƙar sai zuwa ga kisra ma abdullahi ibn huzafa daga tare da abdullahi ibn huzafa as-sahmi wa amarahu an yarfa'ahu ila azim al-bahrain ya umarce shi da ya ba da littafin ya zuwa ga babban shugaban wato al-bahrain shi kuma wato hakimin bahrain ya miƙa ya kai wato ya dauke shi dan kashe zuwa ga ya zuwa ga kisra kisra shine sarkin farisa ya zo a cikin sahihul bukhari amma da sigatu ta'liq a ta'liq haka aka shafe farkon isnadin وهو عند البيهقي موصول بسند حسن كما حديث yana wajen Baihaqi ya ruwaito toshi da isnadi kyakkyawa. Annabu sallallahu ta'ala alaihi wa sallama cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kataba li amir sariyati kitaban ya rubuta ma shugaban wato a komandan wata wato runduna ta mayaka ya rubuta masa wasiƙa ya ce masa la hatta ta buluga makana kaza wa kaza kada ka karanta wannan littafin abinda na rubuta maka har sai kai waje har sai ka kai waje kaza da kaza falamma balaga zalika makan yayin da ya kai wannan makanin sai ga sai ya karanta wa mutane abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya rubuta wa akhbarahum bi amri nabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam ya ba su labari da umarnin annabi sallallahu alaihi wasallam wani yana cikin kitabul ilm a cikin bukari na'am suhaili ya ce al-imam bukhari ya kafa hujja da wannan hadisin akan ingancin munawala a matsayin hanyoyi na tahammulin hadisi na karbar hadisi to haka nan ma malami idan ya ba ma ɗalibi tilmiz almajiri ya ba shi littafi to ya halatta ga shi almajirin ya ruwaito daga wannan malamin nasa abin da ke cikin wannan littafin wannan fikihu ne ingantacce wato istidlali ne ingantacce da bukhari yayi. yi wanda ya nuna a irin zurfin fahimtarsa wajen hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam da kuma kwarewarsa wajen Istimbabi. na'am ثم المناولة عندهم على نوعين to sannan ita kanta mulawala a wajen malamai a ta kasu kashi biyu nau'i biyu ce akwai almunawala almaqrunatu bil ijaza munawala wadda aka hada ta tare da ijaza da kuma almunawala almujarradatu anil ijaza munawala wadda babu aka tsare ta daga al ijaza munawala ce kawai babu izini babu ijaza وقد بين الاول في قوله الاولى ديكو eh ayi ijaz munawala ayi muannatha ce ko wa qad bayyana al ya bayyana ta farkon a cikin faɗinsa. sa shine wato a shehu malami malamin hadisi ya bayan ya almajirinsa almajirin sa littafi ai aslu sama'i to abinda yake nufi da littafin asla sama'ihi wato asalin littafin da shi ne ya yi tahammuli daga wajen malamai ya ruwaito hadisai daga malamai gashi a cikin littafin nasa mhm. ko kuma fara'an muqabalan bihi kwafi ne amma wanda ake muqabala akan asalin malamin sannan ya ce masa wannan shine sama'i shine abinda na ji ko kuma riwaya ta daga wani to ka ruwaito shi daga gare ni ko kuma ya ce na jaza maka na baka damar riwayarsa daga gare ni sannan ya kyale littafin a wajensa a wajen shi almajirin milkan halin kasancewarsa mallaka to abinda yake bin wannan kuma shine aro ya zuwa gare shi domin ya kwafa ya rubuta shi aw yuqabila bihi ko kuma ya muƙabala da shi wa yurdahu ilayhi sannan ya mayar da shi ya zuwa gare shi ko makamancin wannan aw an yi yuhzirahu ko kuma ya halarto masa da littafin ay tilmizu mu. wato ne shi almajirin ya zo ma malami da abin da ya rubuta ya zuwa ga malami wanda yake ma'abucin ilimi da wannan abin da ya rubuta ya sani cewar wannan abin da ya rubuta hadisansa ne wanda ya ruweto daga malamin sawani domin ya duba a cikin domin ya duba shi wato ya yi tunani a kansa wato ya bincike da shine a ta'ammul shine wato ya zamanto ya bincika kowane waje a ciki alhali malami ne kuma wato fadakakke a farke yake ba wanda yake a mugaffal ba <laughs> ba kuma wanda yake muktalit ba ikhtilati ya zo masa dole ya zamanto mutayaqqiz sannan ya mayar da littafin ya zuwa gare shi zuwa ga ai a tilmi shi almajirin sannan ya ce masa na duba abin da ke cikin sa kuma littafi wato rubutuna ne na wani ko kuma riwaya ta ce daga wani au amman zukira ko kuma riwaya ce ta ce daga wanda aka ambata tarwihi anni da aka ka riwayar sa daga gare ni au ajaltu laka riwayatahu ko kuma na jaza maka riwayar sa ibn salah ibn salah yace abu amr وهذا قد سماه غير واحد من أئمة الحديث عرفا wannan ba ba ɗaya ba daga cikin malaman hadisi sun ce wannan wannan ai arb ne ba munawala bace وقد سبقت حكايتنا في القراءة على الشيخ ya gabata يا gabata a cikin مو نواتو na wato yin karatu a gaban malami cewa karatu a gaban malami ana sa masa suna arban wato shine bijirar da riwaya wanda ita ce ita ce marhala ta ita ce nau'i na biyu ko na at-tahammul na'am fa lusammi zalika ard qiraa to waccan zai mu ce wata isja arbal qira'a wa ardal munawala wannan kuma ardal munawala tunda ba garantawa bambancin tsakanin wancan shine ardal qira'a dalibin zai zo zai zo da shi sai ya karanta shi gaban malamin malamin ya ce masa na'am ya ce ka fula, ya gaya masa malamin kuma yana cewa na'am to kaga wannan ard ne yayi amma na qira'a eh, amma wannan kuwa bai karanta ba malamin ne shine zai tsaya ya duba ya gani ya duba nan ya duba littafin tun daga farko har karshe shine attana wato at-ta'ammul akai sai ce na'am hara abin nan ku hadihi marwiyati ko kuma hada kitabi an fulan ko hada hadisi an fulan farwihi anni to wannan sai a ce masa shine abdul munawala to وقال أذن الشيخ للتلميذ في السورتين المذكورتين alhali a na Allah bari mu ga na <clears throat> to wai ina duba ne in gani za a ba ta hukuncin ard ne ko za a ba ta hukuncin almunawala na'am shi yasa nan as-sahawi yace li qasdi tamyiz shi yasa aka ce mata ardu sama da ardul munawala na'am mhm. alhali shi malami ya yi izini ga wato almajiri mai riwaya a rawi a cikin surorin nan guda biyu wanda aka ambace su a wajen yin riwaya daga abin da ke cikin littafin daga gare shi kama yadda muka tabbatar da shi to don haka ka san shi wadin bi zalika ka yi riko da shi wato ya zama kama yadda shi shine addininka da kuma kan cewa wani ita ce mafi girman nau'i na ijaza alal itlaq ba tare da wani kaidi ba kamar yadda wani taro na malamai masu tattace wato tabbatar da al'amuran ilimi suka yi tasirihi suka bayyana wannan ita munawalar munawalar da ta haɗu tare da izini mm. ita ce tafi girma a cikin dukkan anwa'ul ijaza hmm? ya fi bisa kawai a baka a yi shiru na wa aka zo bi hafihi ijma'a بل قيل به تعادل السماع malaman hadisi sun yi riko da wannan nau'i na tahammuli ijma'a a halin kasancewar su sun yi ijma'i akai wannan kun ga ijma'a yana daga cikin wato bada hali ya zo a matsayin masdar hmm? ko kaga ai sahibul hal ai jam'i ne wa akhadhu alwaw wawul jama'a ka kama a ce a ce wa akhadhu bi hadhihi ai mujmi'ina eh? amma sai ya ce ijma'a ya zamanto hali ya zamanto masdar wa masdaran munakkaran halan yaqa bi kasratin ka bagtatin ka bagtatan zaidun tala shine yazo ayi isbar da almasdar amma wannan saboda shi'ir ne in ba shi'ir bane in aka in aka yi in aka yi in aka ambaci hali yazo a sigar masdar to nau'i ne na taukidi dan haya zamanto su kansu sune aikin su kansu sune ijma'i na'am bal qila bi tu'adilu samaa bal barma waɗansu ma sun ce wannan daidai take da as-sama' min lafzi shaykh al ba wato sun sanya ta a matsayi ma hadda ta zamanto daidai take ga asama min lafdi sheikh na'am wa ay ulama ai wato malamai minal muhaddithina daga malaman daga malaman hadisi da fuqaha da wani da sauransu sun yi ruko da wannan munawala wadda an hada ta tare da ijaza halin kasancewar yin wannan ruko da suka yi ijma'an haduwa ce ta malamai وقد نقل القاضي عياض الاتفاق على صحتها القاضي عياض يا نقلتو واتو اتفاقي malamai gabaki daya akan ingancin wannan nau'i na na daukar hadisi bal qila dil munawala bal an ce ma ita wannan munawala tuadil a tana yin daidai ai wato tana yin daidai da as-sama a wajen karfi da kuma wajen martaba wannan magana an ruto shi daga wato jama'a mai yawa daga cikin manyan malamai kamar abubakar ibn abdurrahman ibn al-harith ibn hisham kenan ɗaya daga cikin fuqaha usaba'a da ikrima maula abdullahi ibn abbas da ibn shihab az-zuhri da rabi'a ibn abi abdurrahman rabi'atul ra'i ويحيى بن سعيد الأنصاري يحيى بن سعيد الأنصاري شما جتم مالك ومجاهد مجاهد ابن مجاهد ابن جبر المكي والشعبي ده عامر الشعبي الكوفي والقمة ده ابن قيس النخعي ده إبراهيم ابن يزيد النخعي وابن عيينة ده سفيان ابن عيينة وابن وهب ده عبد الله ابن وهب da kuma ɗaya daga cikin riwayoyi guda biyu daga malik wa na runa fabbaluha wal asa tali wa sabkuha ijazatan wa ba na'am wa na runa fabbaluha wal asa tali wa sabkuha ijazatan wa ba wa aka na waɗansu kuma daga cikin malamai fabbaluha sun fifita ta hatta alas sama mm. waɗansu daga cikin malamai shine sai ce wal asahu amma magana wacce take mafi inganci tali tana zuwa a daraja ta biyu ce biyo baya take yi wa sabquha ijazatan wa ba amma rigayanta ga ijaza wannan ya bayyana wato tana tsakanin sama da ijaza ta fi ijaza amma bata kai sama ba shine wal asah tali eh, wa sabquha ijazatan wa ba Hmm. na'am waɗansu kuma malamai daga cikin ahlul hadith sun fifita ta alasama akan kan asama'u min lafzi sheikh ibn al-asir al-jazari ya nakalto wannan a cikin littafinsa jami'ul usul jami'ul usul shi ma nau'i ne a jam'i ne na hadisan kutubus sita wanda ya yi su alal abwab nau'i ne na fahari zan za ka iya gano hadisi da nau'in littafin takarici na'am ya ba da illar wannan wato hujjarsa akan wannan cewa aminci da littafi da abin da malami ya rubuta tare da izininsa kan a riwaya daga gare shi ai ya fi aminci da abin da aka ji daga bakinsa kuma ya fi tabbata ko ba haka ba saboda abin da zai iya zuwa na wato wahami akan mai ji wal mustami da wanda kuma ake sanya da wanda kuma yake sa da wanda yake ji wanda yake jiyarwa hmm. na'am walakin al-asah sai dai abin da yake al-asah abin da yake magana mafi inganci allazi alaihi al-muhaqqiqun wanda akan sa malamai masu tabbatar da matsalolin ilimi suke an hadhihi al-munawala cewa ita wannan munawala wacce ce to hadhihi al-munawala al-muqaranatu bil ijaza al-muqarinatu bil ijaza mai haduwa tare da ijaza talis sama talis tana bin as-sama dan haka ita wato ƙasa take da darajar tahdith darajar hadithin da aka rawaito shi da haddathana lafzan a lafazi da kuma ƙasa take da eh, eh, eh, tayi ƙasa da darajar abinda aka ruwaito shi wato daga darajar al-ikhbar bayar da labari qira'atan shine a karanta a gaban sheikh eh shine afu as-sama' at-tahdith as-sama' min lafz al-sheikh da kuma al-qira'atu ala al-sheikh eh na'am qala al-hakim abu abdullah al-hakim abu abdullah an-naysaburi amma fuqaha al-islam yace amma malaman musulunci na fiqihu waɗanda suka yi fatawa a cikin halal da haram to ai ba su ruwaito ta lam ya rauha sama'an ba su ganta cewa wannan sama'a ba ce lam ya rauha na'am guda biyu a ɗaya ne ɗaya ne wauɗin أي فضلا عن ترجيحها عليه فضلا عن ترجيحها عليه بل لن تنام أتجرين جاهد دئتا akan akansa wato kan ai a sama su suna ganin ma bata kai sama' din ba ballantana ma su fifita ta a sama' din eh wannan shine da wannan magana al-shafi'i da Abu Hanifa da Ahmad da ita ibn rahuya da yahya ibn Yahaya al Allaifi. da ibn al-mubarak abdullah imam al-khurasan wa sauri sufyan والبويطي من أصحاب الشافعي ده مزني a ɗaliban a shafi'i. da kuma ɗaya riwayar daga imami malik dukkaninsu haka suka tafi akan cewar ba ma sama'i bace ballantana terin jaye a kanta ya ce ina nufin shi alhakim a immatana a kan wannan ne muka samu malamanmu a kai muka samu wato kuma gare shi suka tafi mu ma gare shi muke tafiya to babu rikitarwa a cikin ambaton imam abu hanifa a nan daga abin da mai alkiniya ya ruweto daga gare shi Shamsu jin ne wani alkiniya din nan ta idan a tsahu alkitab idan ya ba shi littafi ya yi mata ijazar abin da ke cikinsa. amma bai ji shi daga gare shi ba kuma bai san littaf bai san abin da ke ciki ba lam juz bi halatta ba to kaga wannan ai kaga akwai iskali ko can alhakim ya faɗa abu hanifa a cikin wanda suka ce manto lam ya rauha sama'an nan kuma gashi yana cewa a gabaki ɗaya ma abu hanifa ya ce bai halatta ba a ba mutum littafi a yi masa ijaza idan dai bai ji littafin ba kuma bai san shi ba bai halatta ba da za ka hada na'am domin abin da ya bata al-butlan batawar da abu hanifa ya hukunci da ita inda a wajensa ba wai batawa ce bata munawala da ijazar bace ya yi ne li adamil ma'arifa saboda rashin sani mhm. shi yasa ai ka gani walam yasma'u walam ya'rifu mhm. na'am domin damirin da ke cikin fadinsa sa ya idan ya zamanto shine ga almujazi lahu wa lam hu hmm. shi a wato a wato zamirul mustatir din wa lam ya'rifhu huwa in kana lil mujazi lahu idan ya zamanto ga shi wanda ake ma ijazan ne domin wannan kuma wannan shine zahiri littattafiƙa dama'ir domin zamiran su zamanto sun yi ittifaki fa muktabahu to abinda wannan yake hukuntawa annahu iza afwan walam lil mujazi lahu abin wanda aka yi ijaza in kana lil mujazi lahu eh na'am shi din ne dai haka ne yanda muka dauko shi fa muktabahu annahu abinda wannan yake hukuntawa idan arafa ma ujiza lahu sahha cewa idan ya san abinda aka yi ijaza gare shi ya wannan ya inganta ko eh, walam ya arifu ai a tilmid kenan hmm? idan kuma yana komawa ne zuwa ga sheikh mai yin wato walam ya arifu walam ya arifu ju to zai zo kan cewa wannan abu ne wanda bai halatta ba sai dai idan shi ɗalibin amintacce ne da abin da yake ba da labari da shi أفاده الحافظ العراقي الحافظ العراقي يبعد فائدة وانا أتشم التقييد والإيضاح نكت تنسى على كتاب ابن الصلاة وطبقها الكنية إيش المنية الكنية المنية نعم محمد نعم. بن محمد الزاني أبو الرجاء الحدث المعتزل أن على غير المعتزلة وقد نقل عنها بعض العلماء في كتبهم لكنها مشهورة عند العلماء بضعف الرواية أها صاحبها معتزل مات سنة 58 و 600 58 و 600 يعني ليس من الكتب المعتمدة ko inda alhanafiya tutun da baya da cikin kutubul mu'tamada shi ma da mai yasa bata lokacin su da kawon nan na'am wa zabquha ay munawala al-maqrunat bil ijaza ai okay mun karanta baitin shi ma eh na'am wa sabquha ay wato riga eh, eh, eh, wato rigayarta ita ai almunawala wadda aka yi an yi wadda aka hada ta bil ijaza da ijaza ijazatan cewa ta fi ijaza wanda ya zamanto babu munawala tare da ita wa ba abu ne wanda ya bayyana la yunkiruhu ahad babu wani daga cikin malamai da yake inkarin sa lima anna tilka fiha khilaf domin ita waccan akwai sabani akan ta la hadhihi almunawala wato ita ijaza ijaza wadda ba ta da munawala ai an yi sabani akan ta ko ita ko wannan wadda take almunawala wadda ta hadu tare da ijaza ita mujma'un ala sihhatiha to domin ita wannan an yi ijma'i akan ingancinta kamar yadda ya tabbata kamar yadda ya tabbata to mu tsaya nan ko sai ko mu kara na'am saboda mu a zan wancan makon ba mai musulun ba mu tsaya nan to subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk